الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فاتك السلام عليكم ورحمة الله بركة مدى أقوى يوم السبت hudu من watan سكرة shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin الله bakwai bayan hijirar manzon sannan daga makka zuwa madina wanda kuma shi da yammaci na 29 ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da shida miladiya don ci gaba da karatun littafin mu mai albarka riyadu salihin idan ba a manta ba mun shiga cikin kitabu da samari mun yi babu da samari yau kuma fita shi ba babu mayu da adi yi da mara wannan kuma shi ne darasi na ɗari da ɗaya babu ma yi du'a bihi lil marid babun da yake magana dangane da abin da ake yin addu'a da shi ga mara lafiya mutum mai baya da lafiya baya jin daɗi mai ya kamata ka karanta don yi masa addu'a hadisi na ɗari tara da shida wa an aisha ta radiyallahu anha annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana idza ishtaka al-insanu أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه هكذا ووضع سفيان بن عيينة الراوي سبابته بالأرض ثم رفعها وقال بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا muttafaqun alayhi wannan hadisi an karɓo shi daga ummu na Aisha Allah ta kare da gare ta tace annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance idza istakal insanu shay'an minhu idan mutum ya kawo masa kukan wata rashin lafiya da yake fama da ita aw kana bihi qarha ko kuma ya kasance akwai rauni tattare da shi aw ko dai rauni da da aljurhu dukkan su dai rauni ne قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأصبعه هكذا sai manzan Allah ya yi haka da ɗan yatsansa mutum da ya to haka yake yi kaga wannan nuni ne wanda in baka wajen ba za ka san mai ba shi ne sai yace wa wada a sufiyanu ibnu uyaynata arrawi shi ɗaya daga cikin marwaita hadisin shi ne sufiyan ibnu uyayna sai ya sanya sabbabatahu manoniyar ɗan yatsansa bil ardi a cikin ƙasa sun marafa'aha sannan ya dago ta abinda jalibin masu sharhin hadisu suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yakan tofa yawon bakinsa a jikin dan yatsunsa sannan ya sa shi cikin ƙasa ya dangwalo ƙasa an gane ko sannan sai ya ce mai sannan sai ya shafi jikin mara lafiyan da shi yana cewa bismillahi تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به سقيمنا بإذن ربنا sai ya karanta wannan bismillahi ina neman agaji da sunan ubangiji turbatu ardina wannan turbayar kasar mu kenan biri kati ba'adina tare da yawo na wani na jikinmu yushfa bihi da shi ake warkar da marar lafiyar mu bi izinin rabbina da izinin ubangijin mu ina ba ta fahimta wato kenan malamai suka ce ya hada abu guda biyu masu tsarki abu na farko yawon mummuni abu ne mai tsarki abu na biyu kasa ita ma abatu mai tsarki al'asul fiha an takuna tsahuran don manzo Allah ce wa juliyat wa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura to waɗannan ababai masu tsarki guda biyu wato ga yawon bakinsa ga kuma ya dangwali ƙasa da shi to sai ya shafi cikin mara lafiya yana mai karanta wannan addu'a to wannan din yakan zama sababi na warakar mara lafiya idan wani wuri na maka ciwo idan wani wuri na mata ciwo idan za a karanta mutum wannan da izinin ubangiji za a iya samun mayaka sai dai wannan ɗin malamai suka ce ana neman abu biyu abu na farko ƙarfin tawakkali na shi mai karanta wannan din dan addu'a ita kadai kalmominta ba su suke da tasiri ba sai ka hada da karfin tawakkalin mai yi din ta iya yiwa wani ya karanta suratul fatiha ba ta yi amfani ba wani ya karanta kuma ta yi amfani kamar da ibn al-qayyim ya bayyana a cikin littafin al-jawab al-kafi yake cewa tasirin addu'a yana hada da tasirin mai yin addu'a yake ta iya yiwa ga addu'a ta kai addu'a amma wani ya karanta ta yi tasiri wani ya karanta kuma ba ta yi tasiri ba Ya ce kamar takobi ne mai kaifi ya danganci wa ya rike shi idan jarumi ya rike shi sai ya ba da mamaki da shi a fagen fama idan kuma rago ya rike shi sai ya gudu da takobin a hannunsa kaga takobin ba zai tasiri ba shi kadai Ya ce to don haka addu'o'i suke sawa'un na qur'ani ko na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka akwai buƙatar samun kwakwaran tawakkali da cikakken imani da lafiyar akida wajen shi mai karantawa sannan abu na biyu shi wanda za a yi wa shi ma ya kasance ya sallama yana da kyakkyawan fata wurin ubangiji ba kawai ya ji ana faɗa wani ce to bari mu jarraba wannan kuma magani ya take inda wannan ne to ko da ana ansa addu'ar mai addu'ar kuma addu'ar tana da tasiri to ba za ka yi amfani a kanka ba kai wanda kace bari mu jarraba mu gani kila ta yi kila ba za ta yi ba so ake ka sai ka samu ne sannan ka samu kyakkyawan fata wurin ubangiji subhanahu ta'ala to idan waɗannan al'amura sun haɗu to an fitin nasara a wajen addu'a an fitin nasara a wajen rukuya wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito wa anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana ya'udu ba'd ahlihi an karɓo daga ummu na Aisha Allah ta kare da a gare ta ce annabi ya kasance yakan je duba wani sashi na ahalinsa iyalansa idan ba su da lafiya yakan je ya duba su yakan je ya gaishe su yamsahu bi yadihi al-yumna yakan shafi jikin mara lafiyan da hannunsa na dama wa yaqulu yace Allahumma rabban nas adhib al-ba'th isfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqama da ya je ko duba matarsa ko duba yarsa ko duba ɗaya cikin jikokinsa wani ne cikin ahalinsa da baya da lafiya yakan je ya zo mutum sai ya dauki hannun shi na dama ya shafa mara lafiyar ba lalle bane sai inda ciwon yake ko inda radadin yake ta iya wa wurin da radadin yake ko ba inda yake ba amma dai ya shafa jikin mara lafiyar sai ya karanta wannan Allahumma rabban nas azhib al ba's ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uka shifaa'an la yugadiru saqam to kaga wannan wani abu ne shi ma da ake karanta mara lafiya idan bai da lafiya ma'anar addu'ar Allahumma rabban Allahumma ya Allah rabban na ya ubangijin mutane rabbu shine wanda ya halitta sannan kuma halittar mallaka sa ce sannan shi ke gudanar da lamurranta sannan shine mai arzuta ka domin rububiyya dama cikin abu guda hudu take al-khalqu al-mulku ar-rizqu at-tadbiru waɗannan sune takar ubangiji kenan banda shi ba mai halitta sannan kuma duk wanda ka gani a sama ko a ƙasa da abin da ka gani mallakar sa ne lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha lillahi ma fi samawati wa ma fil ardi mulkin sammai da ƙasa na nashi ne abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa don nashi ne to kaga ga al khalqu ga komai al mulk daga nan sai mai arzik Allah shine mai arzikawa inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati qul man yarzuqukum min as-samawati wal ardi ka bi shine mai arsawa sannan fi at-tadbir shi ke gudanar da lamuran bayi tadbir ya tafi gudanar da kai gudanar da ni gudanar da duniyar da muke ciki gudanar da kai shine hauhawar da halittar ka zango bayan zango tun mutum na ciki kwana arba'in din farko matsayin dugon mani kwana arba'in na biyu gudan jini kwana arba'in na uku tsoka har zuwa a halitti mutum yana ɗan wata bakwai a ciki ko ɗan wata tara ko sama da haka ko ƙasar haka sannan bayan an haife ka kuma girman ka sannan kuma gudanar da duniyar mu saukar da ruwan sama fitar da tsirrai sannan kawo dare kawo rana bambanta yanayi tsakanin sanyi da damana duk wannan yana cikin mai a tadbir ina ba ta fahimta to wannan shine rububiyya Allah ne kadai ke wa mutane wannan dan haka ya zanto rabban nas Allahumma ya ubangiji rabban nas daidai da kace mahalicin mutane mamallakin su mai arzuta su mai gudanar da lamarin su shine kalmar rabbu duk take nufi a lokaci guda to kaga ce baka da kalmar ɗaya da za ta fassara maka a rabbu inda za ka bata ma'anar ta shari'a azhi bil ba'a ka kawar da cuta domin alba'as ma'ana cuta isti ka warkar ya ubangiji anta shafi kai ne mai warkaswa banda kai ba wani mai warkaswa wannan ya nuna ashafi na ɗaya daga cikin asma wallahi da husna daidai da Allahu ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Quddus haka kuma ashafi da haka yadda zaka ce Abdurrahman abdulmalik Malik idan zaka sanya wa yaro suna ka iya kuma Abdul domin a shafi din suna da cikin sunayen Allah an ta shafi la shifa'a illa shifa'uka ba warkaswa sai warkarwarka ba wata warkarwa a duniya ba mai warkarwa sai kai kadai shifa'an la yugadiru saqaman warkarwar da ba ta bar ragowar cuta a jika to wannan ita ce ma'anar addu'a to kaga wannan ba karamin addu'a ba ce domin ta kunshi mika Allah lamari gaba daya ta ya ban shi an shafi wannan yabo ne la shifa illa shifa la shifa illa ta kunshi kaskantar da kai ga ubangiji ta kunshi roƙon sa shi kadai ba tare da a hada shi da wani tsantsar tauhidi to idan mutum ya karanta wa mara lafiya wannan da kyakkyawan niyya da tawakkali da karfin imani kuma kamar yadda muka faɗa ba shi ma mara lafiyan da kyakkyawan raza'i da yaqini to idan waɗannan ababai suka haɗu da izinin ubangiji sai wannan addu'a ta yi tasiri wannan hadisi muttafaqun alayhi وعن انس رضي الله عنه انه قال لثابت رحمه الله daga anas dan malik Allah shi kare da a gare shi ya ce da sabit ala arqika bi ruqyati rasulillahi sallallahu alaihi wa shin ba zan yi maka ruqya ba irin ruqyar da manzon Allah ke yi kala bala sai ce eh kai mun mana kala sai rabban مذهب البأس إشت أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما أنا مالك يتي ثابت bazan yi maka rukuya ba bazan yi maka addu'a ba irin yadda annabi ke yi sai ce yi min injiya ya take shi da sai karanta wannan Allahumma rabban nas ba ana ana kaddara ya unida ya rabban nas ya muzhib al ba'd ishfi anta shafi la shafiya illa anta ba mai warkaswa sai kai shifa Allah ya gazara ta kama sawahu bukhari imam bukhari rawaito wannan hadisi wato wannan shine jerin hadisi na 108 wanda ya riga ya shi jerin hadisi na 107 daga nan sai hadisi na 109 wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu an 109 kai 109 wa an sa'ad bin abi waqqas radiyallahu anhu qala Adani rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala sa'ad ibn abi waqqas yace manzon Allah ya zo duba ni ba ni da lafiya sai yace Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan rawahu muslim ya mai wannan hasabu ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka warkar da sa'ad ya Allah ka warkar da sa'ad dama annabi ya kasance a babin addu'a yakan maimaita magana kamar yadda a karantarwa wani lokaci yakan maimaita magana har a fahimta kamar yadda a sallama yakan maimaita sau sau biyu sau uku idan ya gane kyau kamar ba a fahimta ba da farko yadda muka karanta dai a baya to haka a addu'a tun da addu'a tana buƙatar wani bangare na nacewa tsakaninka da ubangiji da haka maimaita kalmomin baka yi laifi ba Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan Allahumma shfi sa'adan to kai ma idan ka zo duba wani mara lafiya da sunansa sai ka ce Allahumma shfi kulanan Allahumma shfi kulanan ka ambaci sunansa ya Allah warkar da wani ya Allah warkar da wani hasu wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na daga cikin sunnar sai na duba marasa lafiya wannan hadisi rawahu muslim hadisi na 110 wa an abi abdullah عثمان بن عبد العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده وانا حديثي أنكر قرشي دقا أبو عبد الله شين عثمان بن عبد العاص الله تقال الداء قريش annahu shaka ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama waja'an yajiduhu fi jasadihi ya je ya faɗawa annabi sallallahu alaihi wa sallama wani radadi da yake ji a jikinsa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da mutum Allah tabbata gare shi yace da'a yadaka ala allazi ya'lamu min jasadik dole hannunka a daidai inda yake maka radadi a jikinka haka annabi ce da shi wa kuma ka ce bismillahi wato kai bismillah bismillah salasan hasu uku wa qul sannan ka ce sab'a marratin hasu bakwai a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadir wato ka maimaita wannan hasu bakwai bayan ka ce bismillah su uku wannan rawahu muslim wato ainihin imamu muslim ne ya rawaito wannan hadisi kun ga wannan addu'a ta shawo banda wancan wancan ta shawo banda wancan وعن ابن عباس رضي الله عنهما حديث na 911 an karbo daga Abdullahi dan Abbas Allah ya kare ta a gare shi wannan ne wasan farawa? o ita addu'ar wato ma'anarta a'udhu bi izzati Allah wa qudratihi ina neman kariya shine ma'anar a'udhu ina neman kariya ina neman tsari ina neman tsaro na musamman bi lahi da izzar ubangiji wato ina mai tawassuli da izzarsa don neman kariyarsa ina mai kama kafa da izza da buwaya tasa don neman tsaron shi don neman kariyarsa shi Allah wa ƙudratihi sannan ina kama kafa da ƙudurarsa don neman tsaro a wajen shi ina yin tawassuli da kudurarsi dan neman kariyarsa ya kare ni daga me sharri ma ajidu daga sharrin abin da nake ji a jika dinnan nawa a jikin nawa abin da nake jin shi yanzu a jiki wa uhadir da wanda kuma nake jin tsoron faruwar sa nan gaba ya tsare ni wannan ita ce ma'anar addu'a حديث من الذي سرد السادة وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لقى عبد الله بن عباس الله قال الدعاء قريش لقى النبي صلى الله عليه وسلم ياتي man ada maridan lam yahduruhu ajaluhu dukkan mutumin da je duba mara lafiyar da ajalinsa bai riga ya zo masa ba fa qala inda husa ba marratin sai ya karanta a wajensa har bakwai yana mai cewa mai as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yasfiyaka as'alullah al'azim rabbal arshil azim an yasfiyaka ya tafi har so bakwai ba yanda za a je wajen mara lafiyan da ajalinsa bai zo ba kuma ka karanta masa wannan illa afahu Allah min zalika al-marad fa sai Allah ya warkar da shi daga wannan cutar kaga duk waɗannan ababe ne da yana da kyau haddace su idan ka zai zaman lafiya da abin da ka faɗa ba waɗansu bai za ka shagalta da su ba sai ka shagalta da abin da shari'a ta tanadar maka cewa ka yi sai ya fi amfani gare ka kuma ya fi amfani da shi mara lafiya wannan hadisi ba abu dawo da turmizi wa qala hadisun hasanun abu dawo da turmizi suka rawaito hadisin shi ya ce hadisi ne haka wa qala hakim hadithun sahihun ala sharh bukhari imam al-hakim ya ce hadisi ne sahihi bisa ga sharɗin imam al-bukhari أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك Allah haddace wannan kuma yana bukatar mai ta suna har sai mutum ya kai sau goma sau uku sau biyar mutum ya haddace أسأل الله العظيم رب الأرض العظيم أن يشفيك أسأل الله العظيم رب الأرض العظيم أن يشفيك من ذاكرتك يبدي لنا أنا من الدنيا وذا الله يا يا سيما سكي ذاك ضع يدك على الذي يعلم من جسدك وتم نعم. تزيع ولكم قاشنا نعم، من الله يبنا منه ita kuma ga inda take a ne zai magana da abu zai zai da kansu zai Allahumma hadisi na ɗari sun da goma sha biyu wa shi ma an karɓo daga abdullahi ɗan abbas allah ka kare da gare annan Nabiyu, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dakala ala arabiyyil yahudu manzo Allah ya shiga wajen wani mazaunin karkara dan duba shi wa kana idza dakala ala man ya'uduhu qala ya kasance idan ya je wajen wanda zai duba yakan ce la ba'sa tahurun insha Allah la ba'sa tahurun insha Allah yana cewa la ba'sa ba komai wannan kana so ka ba mara lafiya kwarin gwiwa amma da ka je ka kalli ka ce wani haka kara ne sannu ma'ana ai ka karfi din gafiya duk sai ka sa ya tsaye mai tsammani ta a alhamdulillah jikin da kyau ai ba komai ai insha Allah ka kusa tashi la ba askin sannan ko sai karar cewa fahurun insha Allah abin da yake nufi wannan cutar mai tsarkakarwa ce insha Allah ma'ana za ta tsarkake ka daga zanubanka domin bawa mamuni da Allah haɗa shi da larura ta rayuwa ta kan zama sanadiyar kankare zunubinsa abinda manzo Allah ke masa fata kenan lafazin laba'as yana ba su kwarin gwiwa lafazin tahurul insha Allah yana kome yana sa masa ya ji kare da ɗin cutar da yawa dan idan ka san kana yi ne haka kawai kyauta sai tafi nauyi amma kana yi dan kila a kola maka ne da a kan kare zunubinka sai ka fi kwarin eh, gwiwa ce wato addu'a ce kuma ba da ƙwarin gwiwa ne wannan hadisi rawahu bukari to kaga wannan ai ta komai sauƙin faɗa la ba a aka fahurin insha Allah la ba a aka fahurin insha Allah kuma ya halatta ka haɗa guda biyu bayan ka faɗa wannan kace as'alullahu alazim Rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullahu alazim rabbul arshil azim an yashfiyaka ka karanta masa har adadin da wannan Allah ya faɗa ya koya mana kana nufin idan ka ce masa la ba ku tsawurin insha Allah eh bayan ka faɗe da larabcin sai ka da Hausa in ka san baya ji dan shi kila bai san me kace ba Qur'ani kaza hadisi kaza dalilu dai kaga shi duk bai san wannan baya jin larabci bai san kace ba amma dai zai fahimci dai addu'a sai dai bai san ma'anar abin to a nan gurin babu laifi dan ka faɗi ma'anar abin da Hausa dan isar da sa sai zan to min tamamil fa'ida ƙara fa'ida ina fata an fahimta kamar da yadda na kwatanta ai wani alhamdulillah jikin da kyau jikin naka ya fara kyau sauki Allah ya sa ka fara ne Allah sa ka fara ne sha Allah zai daukan ka da zunubi ba komai in Allah ya kaga ka dai fito da ma'anar haka bayan ka faɗe ta a yadda sunan annabi sallallahu da wasallam cikin harshen larabci kaga wannan ke zuna muhimmancin ba mu iya larabcin kansa yadda dai mutanen mu suka imani da boko ake karanta boko dan da kuma ba za a karanta larabci shi kuma a iya shi ba boko gaba ɗaya a duniya za a yi duniya zai kare shi kuma larabcin da shi za a fi can a kansa za a gina hisabi amma yau ya zama cewa a ƙauyenci shi ne baka jin turanci amma dan baka jin larabci wannan ba komai bane ba kaga ko ya kamata shi musulmi da wannan kishi dan mai bana da larabci wato abin mamaki musulmai na kasashen turai irin na ingila da sauransu sun fi mu kishin ba su koyi larabci sama da irin waɗanda aka haife mu cikin musulunci da sauransu sai ga mutum ɗan shekara arba'in ɗan shekara sittin bai san me yake cewa ba in kaɗai bai fatiha da dama ma'anarta da ya sha jikin yana yaro ko mai kyau ko mara kyau kalmomin da za a a ne dukkan yabo ya tabbata ga Allah ubangijin talikai mai rahmanu mai kyauta a lahira mai kyauta duniya mai jinkai a lahira malin imam likin haka dai wannan abin da ya haka zai tafi amma hakikanin abin da yake karantawa sauran ibada bai san mai ke cewa ba ka ku da daɗi lokacin da kake karanta alkur'ani a ce kana kama tasha kana ɗan jin abin da qur'ani ke cewa ba abin da yake wannan daɗi a cikin rayuwa ko yin karanta wata addu'a ta manzon Allah kana fahimtar ma'anarta ba abin da yake wannan daɗi dan ko illa kenan yana da muhimmanci sosai kuma sannan mutum zai zama maka yana musulmi zai zama ba gidaje in bai yi larabci ba gaskiya bai kamata ba bai kamata ba haka ku yi hakuri na ce muku gida dawa ba ana wajen ku da wasu ku koya ne وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه حديث na 913 daga Abu Sa'id al-Khudri Allah ta kare da a gare shi أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ملائكة جبريل يا زوج من ذا الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد يتي يا محمد اشتكيت shin kayan rashin lafiya ne kala na'am yace kwarai ina fama da rashin lafiya kala sai jibril yace bismillah arkika min kulli shay'in yu'dika min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu يشفيك بسم الله to wannan kaga wata addu'a ce malaika jibril ya yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba tare da taba jiki ko tafa jikin mutum ba za ka karanta ta a haka a wurin da yake sai ka je wajen za ka karanta ba za ka yi ta bane a gida sai ka zo wajen dan ya zo masa yace bismillahi arkika da sunan Allah nake maka rukuya ko nake maka tawaida ko nake maka addu'a arkika ina maka addu'a ina roƙa maka ubangiji ya kare ka min kulli shay'in yu'dika daga dukkan wani abin da zai cutar da kai ko wanda kake ji yanzu ko wanda zai iya faruwa nan gaba min sharri kulli nafsi daga sharrin dukkan wata rai sawa'un rai na dan adam rai na aljan rai na dabba dukkan wani rai ba abuci sharri ina neman Allah ya tsare ka daga sa aw aini hasidin ko dukkan wani ido na mahassadi domin shi mai hasada idan sa din ma kan shi danja ne matsalar don idan ya kalle ka kallo na hasada wata guba take ginuwa a cikin kallonsa ya yi ka da ita da ko da ba da niyya ba ta same ka sai ka la'anta shi yasa ake isti'aza wa min sharri hasidin idza hasad Allah ka Allah ya wankar da kai bismillah jika da sunan Allah nake maka rukuya ko nake maka addu'a ko nake maka tawaida kaga ya halatta ka karanta mara lafiya rawahu muslim imam muslim ne ya ruwaito wannan hadisi wa an abi sa'id al-khudri wa abi hurayra radiyallahu anhuma wannan hadisin an karbo daga abu sa'id al-khudri da abu hurayra Allah ya kare a gare su shine hadisi na 914 annahuma shahida ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sun shaidar bisa cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala ya ce man qala la ilaha illa wallahu akbar dukan wanda yake la ilaha illa Allah wallahu akbar saddaqahu rabbuhu ubangijinsa zai gaskata shi fa qala yace la ilaha illa ana wa ana akbaru E, ba abin bauta bisa da cancanta sai ni ne mafi girma wa idza qala idan ko bawa yace la ilaha illallah la sharika la idan ya faɗi wannan kalmar qala sai Allah ce yaqulu la illa ana wahdi la sharika li bawana ya ce la illa ana ba abin bauta bisa ga cancanta sai ni wahdi ni kadai la sharika li ba da abokin tarayya wa idza qala la ilaha wa lahu idan bawa yace la ilaha wa sai la ilaha illa ana liyal mulku liyal hamdu eh, ba abin bauta bisa da tantanta sai ni gare ni mulki ke tabbata gare ni godiya take tabbata wa idza qala la ilaha illa allah wa la hawla illa billah idan bawa ya faɗi wannan kalmar kuwa qala sai ubangiji ya ce la illa ana wa la illa haka ne ba abin bauta bisa ga sai ni sannan babu wani karfi ko dabara sai da tallafi na ko agadi na wa kana yaqulu man qalaha fi maradihi manzo Allah ya kasance yana cewa dukkan wanda ya faɗi wannan a cikin cutarsa lam tata'amhu nar to wuta ba za ta ci shi ba wanda ya faɗi wannan la ilaha illallah wa la hawla wala quwwata illa billah la ilaha illallah wa la hawla wala quwwata illa billah ko kuma dukan wata rana ya yi la ilaha illallah wallahu akbar la ilaha illallah wahdahu la sharika la la ilaha illallah lahul mulk wa lahul hamd la ilaha illallah wa la hawla wa la quwwata illa billah idan mutum yana karanta wannan a cikin rashin lafiyar lafiyarsa kuma Allah ya kaddara ita ce rashin lafiyar da ba zai tashi ba to wuta ba za ta ci shi ba a sakamakon wannan zikirin dan kaga ai ya hada tauhidi ne tsantsa to abinda ake so a wannan kuma shine mutum lokacin da yake karanta yana karanta ta da baka yana halarto ma'anarta a zuciyarsa domin lokacin da yake la ilaha illallah wallahu akbar kaga ba abin bauta bisa ga cancanta sai Allah Allah shine mafi girma sannan la ilaha illallah wahdahu la sharika sannan la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamd sannan la ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah wato wannan ya zama du'a ibada ne kuma nan take ya kunshi du'a mas'ala addu'a ce ta ibada da mutum ke girmama ubangiji lokacin da shi bawa ke cikin hali na rashin lafiya yana jaddada tauhidi kaga ya mutu akan wannan to wuta ba za ta ci shi ba rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun imam tirmidhi yace hadisi ne hasan babu istihbab su'ali ahli al-marid an halihi babin mustahabbancin tambayar yan uwan mara lafiya dangane da halin da yake ciki ka ce yaya jikin wane wannan mustahabbi ne yaya jikin wance mustahabbi ne babu istihbabi su'ali ahlil marid babin mustahabbancin tambayar yan uwan mara lafiya an halihi dangane da halin da yake ciki hadisi na 165 an ibn abbas radiyallahu anhuma anna ali ibn abi talib radiyallahu anhu ali ibn abi Allah ya kare da gare shi kharaja min inda rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya fito daga wajen manzon Allah tsira da mutum tabbata gare fi wada'ihi allazi tuwfi fihi a cikin rashin lafiyar da annabi ya tuka a cikin ta fa qala nasu sai mutane suka ce da shi ya abal hasan ya kai baban hasan kaifa asbaha rasulullah yaya manzon Allah ya kwana yaya yawa ya gari kala sai ce asbaha bihamdillahi bari'a yace alhamdulillah ya waye gari da sauki jikin nashi ya waye gari a warke ya waye gari muna sa ran warkewarsa domin lafazin bari. yana nufin warakakke to akan ce warakakke ga wanda ko dai ya warke din ko kuma ana masa fatan ya warke asbaha bihamdillahi barikan ya warke gaba ɗaya ko ya fara samun sauki jiki ya fara kyau yau ya fi jiya ta ce asbaha bihamdillah bari'a wannan hadisi da wahun bukhari mahallin shahid a ciki gashi nan wurin sun tambaye shi ya abul hasan kaifa asbaha rasulullah a kan shi ne shi ya gina hujjarsa shi imamun nawawi wannan ke nuna ce za a iya tambayar dangin mara lafiya ya kan uwan koyi kwanan jiki ya jikin na shi ya yi ne wannan babu laifi kuma wannan wani abu ne da ke nuna wa su dangi din kamar ka damar da uwansu duk wanda ka gama da shi ka ce ya mai jikin kuwa to zai san cewa eh ka san ka damu da dan su. hadisi rawahu bukhari imamu bukhari ya rawaito shi babu ma ya kuluhu man a yi samin hayatihi babin da yake maganar abinda mutum zai faɗa idan ya fara ɗaya tsammani daga rayuwarsa cuta ta yi cuta har mutum ya fara cire tsammanin kai za ku a to a irin wannan hali me ya kamata mutum ya rinka faɗa an aisha ta radiyallahu anha qalat daga ummu na aisha Allah ta kare da a gare ta tace sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam wa huwa mustanidun ilayya na ji manzon Allah tsira da mun tabbata gare yayin da ya dogara jikinsa a jikina ya kulu yana mai cewa Allahu gfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la Allahumma gfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la idan mutum yana cikin cutar da yake ganin kamar dai kam kila ba zai tashi ba ganin cewa ba zai tashi ba kowa ba wai tsananin cuta bane ba kila ya fara jin magaji magajin mutuwa numfashi ya dauke ya dawo ya dauke ya dawo amma yana iya hankaltar me zai ce to a wannan lokacin ne ake son mutum ya yayi wa kansa wannan addu'a Allahumma ighfirli warhamni wa alhiqni bir rafiqil a'la ma'anar addu'ar Allahumma ighfirli ya Allah kai mun gafara warhamni ka ji kaina wa alhiqni bir rafiqil a'la ka sadar da ni da abokanai maɗaukaka abokanai maɗaukaka su ne waɗanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ambata cikin cewa wa man yuti Allah wa rasulahu wa la kama allazina anama Allahu alaihim minan nabiyina was siddiqina was shuhada'i was salihin abin nufi ya ubangiji ka sadar da raina zuwa ga rayukan waɗannan mutane annabiyun annabawa as-siddiqun siddiqai a shuhada shahidai as-salihun salihan bayi sadar da raina inda rayukan su suke shi yasa karshen Allah Allah sai ce mai wa hasuna ulaika rafiqa abuta ta yi kyau ko abokanai sun kyautata in suka zanto wannan sune abokananka za a haɗa ranka da nasu bayan an zale ranka daga cikin jiki zai je tarar da su to abinda manzo Allah ke roƙo kenan a ɗauki ranci a kai can inda rayukan waɗannan suke wannan kowa ko shaka bai manzo Allah ya yi wannan a matsayin ibada tunda addu'a wa ibada sannan ya yi wannan a matsayin ya sunnantawa al'umma amma in ba haka ba yana tabbas ran shi yana tare da waɗannan ko ma sama da inda waɗannan din suke amma dan ya koya maka ya koya mun ya koya mana nan gurin mu ji wannan to kaga wannan wato ba karamin albarka ke cikin karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya samu wadansu ababen da in ba a hadisin ba ba za ka same su Allah ya faɗa ai ba ta kai dole wannan ɗinka da ka kai wancan kai wannan ba za ka yi haɗuwa ba kamar wannan ishadin imamun nawawi ne da ya kawo shi a babu cewa amma ai hadisin ya nuna haka ko bai nuna haka ba Aisha ce manzo Allah huwa mustanidun ilayya lokacin ma saboda rashin kwarin jiki baya iya ma tashi sai dai ya kwanta a cikin ta kuma tana ce tana daga cikin abin da take a nuna falalar ta umma Aisha take ta manzo Allah ya mutu tsakanin cinye ta da ta kaga lokacin tana tallafa da shi wani abin da muke tare da manzo Allah mun cin ya ga mana cewa duk wanda karshen magana sai ka tafi la ilaha ai duk ban bai ba ba ya kan fahimci na ka bane idan ya da guda biyu mai ya faɗi kalmar shahada kuma ya wannan ya yi wannan kuma ya kalmar shahada saboda ai ya iya yin azhar ba dauki rayuwarsa ba ya iya kalmar shahada ba dauki rayuwarsa ba sai bayan kwana biyu ya yi waɗansu zantukan ba sai yi mai bukuwa ya sake maimaitawa tunda ba lallai bane su ɗaya za ka yi kowanne na'am a ce ya ce a a kalmar shahada ce hadisi ya zo cewa za ka lakana mutum ka ce ya ce amma wannan kuma ba hadisi ya kai ba sai dai ka tunatar da shi ya tuno ya faɗa wannan hadisi na ɗari tara kenan da sha shida hadisi na ɗari tara da sha bakwai wa an haƙalat daga Umu na aisha ta ce ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa huwa bil maut naga annabi a cikin halin mutuwa wato yana dabda azare rai a jikinsa indahu qadahun fihi ma yana da wani kofi da ruwa a cikin kofin wa huwa ya yadahu fil qadahi yana shigar da hannunsa a cikin kofin ya tsoma hannunsa cikin ruwa summa yamsahu wajhahu bil ma sannan ya rika shafa wannan ruwa ɗin a fuskarsa sun mai kulu sannan ya rinka cewa Allahumma inni ala zamaratil maut ya ubangiji ka taimake ni a bisa ga magagin mutuwa au sakaratul maut ko kuma dai sakaratul maut duka dai lafazan ma'anar su daya wannan hadisi rawahu tirmizi imamu tirmizi ya rawaito shi sai dai kuma hadisin da'ifi ne inda ya inganta to da wannan ma sai zanto na daga cikin abin da mutum zai faɗa Allahumma inni ala سكرات الموت وعلى غمرات الموت عند حديث يا انتك باب استحباب وصية أهل المريض ومن يخدمه بالإحسان إليه واحتماله والصبر على ما يشق من أمره وكذا الوصية بمن قرب سبب موته بحد أو قصاص ونحوهما wato idan babu yake mai tsawo irin wannan dukan karanta muku shi kalma kalma saboda wanda in shi kadai zai karanta kila ya kuskuren lirabi kaga mai kansar da ya ji wasu lantsaye da kansa dan kare dai wata rana yana ta karanta shi kadai yana ta marin sibawai yana ta kuskuren lirabi ko ba haka ba babu istihbabi wasiyyati ahli al-marizi babun da yake maganan mustahabbancin wasiya ga dangin mara lafiya wa man yakhdumuhu ko wanda yake wa mara lafiyan hidima kamar mai jiyarsa asibiti ko da ba dangi bane ba akan yi musu wasiya bil ihsani ilaihi da kyautata wa mara lafiya su rinka masa ihsani ne ihsani faɗa masa duk abin da zai taimake shi amfanar da shi a duniya amfanar da shi a addini na daga cikin ihsani ka rinka yawaita maganar addini a wajensa bayyana falalar tuba bayyana falalar istighfari ba wai dogon wa'azi ba yadda zai rinka ji ya tafka na daga cikin ihsani idan an ba da magani an ce a kiyaye wannan maganin karfe kaza lokaci kaza kuma kwaya kaza lokaci kaza kuma kwayan kaza na daga cikin ihsani ka kiyaye masa wannan ka tambayi me ya kamata a bashi na abinci ka tabbatar wannan ya kamata ka bashi abinda aka ce kar a bashi to kuma ka tabbatar baka bashi ba ko da ya nuna kwaɗayen sa kawai akai to kuma wajen wannan da dabara za ka masa ba da faɗa ba ko ya yi faɗa ya zanzare ido kai za ka yi murmushi ka saki fuska kana lallashin saboda yana cikin hali na kunci in ya warke ka ce ko da baka da lafiya ka ta yawan faɗa zai ce haka ko aka yi ya ma manta a ce bai kamata kai kuma dan ya faɗa kai kuma kai ma ka zumbura fuska ba to dai yana daga cikin ihsani wannan wa ihtimalihi da daukan jamuri da daukan juriya game da shi wa sabri ala ma yashqu min amrihi da yin hakuri kan dukkan abin da zai kuntata maka na lamarinsa wa kazal wasiya wa kazal wasiyati biman qaruba sababu mautihi haka kuma yin ga wanda sababin mutuwarsa ya kusato wato kenan ka kwadaitar da shi wajen mai yin wasiya cewa wane ka san yadda rai yake baya da tabbas ko kana da wata wasiya da za ka yi ko kana da wani abin da kake so a yi ko da bayan rayuwarka ko kaza ko kaza da kalmomi dai waɗanda ba wasu tayar da hankali ba ka kwaɗai ta da shi wajen yin wasiyya tunda wasiyya tana da muhimmanci takan zama wajibi takan zama mustahabbi takan zama haramu yayin da take zama wajibi shine da akwai haƙƙin wani a kansa yayi wasici ko da bayan na mutu a biya wani haƙƙinsa yayin da ya kasance yana da haƙƙi a wurin wani ya faɗa cewa ba ina bin wani bashi kuma takardun suna nan a daidai wuri kaza na ajiye su don saboda idan shi ya mutu a nemo wa magada ka kaga wannan wasiya ce ta dole sannan wasiya ta hafi. in yana da dukiya yana da kuɗi ya ware wani abu ya ce a baiwa danginsa waɗanda ya san ba za su shiga da shi ba cikin dangi ya ware a ba su cikin abin da bai wuce sulusi ba bai wuce ɗaya bisa ukun dukiya ba amma wasiya ta haramun shine mutum ya ce ko da bayan na mutu wani da wani cikin ana karku ba su gado don sun bata mun rai wannan wasiya ce ta haramun ba su ran sa wannan sai dai kai hakuri amma kan gado kan sai an ba su ko ba haka ba wannan wasiyar ba za a hasar da ita ba ya yi wasiyar ta saba shari'a ko yace ko da bayan ya mutu a nan Kano to a ɗauki kabarinsa da Allah a kai can kusa da kabarin Shehu Usman a Sokoto nan ma ya saba sunna sai a Kano za mu binne ka babu wani dalili da an kai ka sokoto ba ma sai an faɗa masa wannan ba amma ba za a zartar da ita ba ina fata an fahimta ko ya yi umarni da wata bid'a duk wannan ba za a yi ba duk wanda ya umarni wasiya da a yi wani abu na bid'a ko na sabon ubangiji ba za a cika don wasiya ce ta haram eh a ba zai ce sai malam wani ba idan an same shi shikenan amma ba a same shi ba za a yi tijiran sa da manzo Allah sai asru bil janazati babu laifi ya samu wanda kike kiyata za su ce in na mutu a wane ya zanto yana cikin masallata na idan da hali amma ba zai ce dole sai wani ba dan idan ya mutu din kuma wani baya gari ba za mu tsaya garin wani ba sai ya dawo karfe tafiya tunan sa ce wanda ba za a iya jira ba dan kuma mun jira to mun saba sunnar annabi manzo Allah ce ai maza kai shi ya ce gawa idan ta mutu kuma ku kai ta domin ɗaya ne daga cikin biyu imma gawa ce ta mummuni ajiye shi da kuke bata masa lokaci kuke ni'ima tana jiran sa a kabari idan me za ajiye shi a gida imma gawa ce ta wanda yake fajirin mutum to ku kuma sharri kuke ajiye da shi a gidanku dan me za ku ta ajiye sharri kuna bata ku lokaci wanda Allah ya rufe kofa hmm? Allahumma wato yin wasiya bi man qaruba sababu mautihi an ga sababin mutuwarsa ya kusato sai a ce yayi wasiya wani irin sababin mutuwa bi haddin imar ta hanyar za a yi masa haddi za a jefe shi ya san yanzu yanzu za a jefe shi to ko kana da wasiya za ka yi dan yanzu za a yi maka haddi au qisasin ko kuma qisasi ya kashe musulmi mummuni da ganganci kaga shi ma za a kashe shi wa katabna alaihim fiha anna an-nafs sai fa dangin mamaci sun ce sun yafe a basu diya wa nahwihi ma ko makamancin wannan ababe da Imam Nawawi da gina nan ya kawo hadisi ɗaya akan su hadisi na 118 an Imran ibn al-Husayn radiyallahu anhu daga Imran ibn al Allah shi kare da a gare su anna imra'atan min juhaina wata mace cikin kabilar juhaina atat annabi sallallahu atat annabiyya sallallahu alaihi wa sallam wa hiya hubla min az-zina ta zo wajen annabi alhalin tana dauke da ciki na zina fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya manzon Allah asabtu haddan fa aqimhu alayya nayi abin da haddi ya kama ni ka tsayar da haddin a kaina yi mun haddi fa da'a rasulullahi sallallahu sai manzo Allah ya kirayi majibincin lamarinta fa kala yace ahsin ilaiha je kyautata mata abinci sutura wurin kwana fa idza wada'at idan ta haihu fa atini biha kawo min ita fa sai ko wannan mutumin ya kyautata mata har ta haihu sannan ya zo da ita fa amara biha annabiyyu sallallahu alaihi wasallam ke faruwa ne ba wai kuka yake kaiwa hadisi na 120 wa an sa'ad ibn abi waqqas radiyallahu an daga sa'ad ibn abi waqqas Allah shi kare da gare shi قال يتي جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني من وجع اشتد بي manzo Allah ya zo don ya duba ni dangane da wani rudi da ya tsananta gare ni fa qultu balagha bi ma tara sai manzo Allah abin ya kai mun inda kake gani tsananin ya yi tsanani wa ana ni kuma ina da dukiya wala ya ni illa bnati ba mai cin gado na sai yata me kuke gani ya kamata in yi da wannan dukiya tawa manzo Allah ya faɗa musu har zuwa ƙarshen hadisi mun karanta hadisin a can baya wannan hadisi muttafaqun alai Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi hadisi na 121 wa an al-Qasim ibn Muhammad qala qalat aisha radiyallahu anha ummuna aisha ta faɗa Allah shi kare da gare ta tace wara asahu ya ciwon kai na abin nufi kai ina fama da ciwon kai fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce bal ana wara asahu ke ba ke ba ai ciwon kai da nake ciki ya Aisha ta faɗa ya yi sunna ta kaririya bai hana ta ba inda haramun ne sai ce ke ba a cewa sannan kuma na taki ma ko sai me kaga ta zama sunna ta kaririya da kuma me qauliya ko fi'iliya wa zakar al wannan hadisi Imam al-Bukhari rawaito shi abin nufi dai dan mara lafiya ya ce ba ni da lafiya wannan abin na daukar ba biyu. ko ya zanto yana kai kuka ko ya zanto yana me ba da labari idan abin ba da labari ne ya tsantsa babu komai amma kai kukan Allah to wannan bai halatta ba dan ba a kai kukan Allah wajen bayi shi yasa kube ce inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah da bakin ciki na da damuwa ta ina kai kukan ne wajen Allah ba wajen wani ba to haka ake san kowane bawa ya zama rawahu bukhari babu talqinil muhtadiri al muhtadir shine mutumin da yake dab da mutuwa babu talqinil muhtadiri wato babin da yake magana akan lakana wa mutumin da ke dab da mutuwa la ilaha illallah ai masa talqini a ce ce la ilaha illallah an mu'azin radiyallahu anhu hadisi na 922 daga mu'ad ibn jabal Allah ya kare da a gare shi qala ti qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi sai da amincin tabbata gare shi ya ce Manka kana akhira kalamihi la ilaha illa Allah dakhala aljanna wanda karshen zancen sa ya zanto la ilaha illa zai shiga aljanna rawahu abu dawud wal hakim wa qala sahih al isnad hadisi na 923 وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kare da gare shi kale ce kala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah tsara da mutum Allah tabbata gare shi ya ce laqinu mautakum la ilaha illa Allah ku fadawa mamatan ku la ilaha illa Allah to ya zaka ka fada ma mace la ilaha illa Allah ya riga ya mutu sai ka ce la ilaha illa Allah ko ana nufin wanda yake dab da mutuwa ashe akan ce da mutum matacce in an zarare a jikinsa ko kuma ana dab da zarewa ina fata an fahimta laddinu mutakum la ilaha illallah mutukar akwai rai a jikinsa amma yana dab da zarewa to a iya ce masa matacce wannan hadisi rawahu muslim imamu muslim ne ya rawaito shi babu ma ya kuluhu ba da tagamizul mayyiti babin abin da mutum zai faɗa bayan ya rintse idanun mamaci dan ana son da zaran mamaci ya mutu farkon abin da zaka yi shine rintse idansa manzo Allah ce idan an zarare a jikin mutum tabi'ahul basar gani na bin rai din da kallo yasa zaga mamaci haka idan a zare saboda an yi sama da ran yana kallon sa har to sai irin su tsaya haka a buɗe aka kafe to shine farko abin da za ka yi sai ka rurrufe masa da murfin idan sa fatar murfin an ummi salama ta radiyallahu anha qalat daga ummu salama Allah shi kare da a gare ta tace da kala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama ala abi salama manzon Allah ya shiga wajen abu salama wa qad shaqqa basaruhu ya ganin sa ya riga ya kakkafe fa agmadahu sai ya rintse masa idanunsa thumma qala sunna yace inna ruha idza qubida rai idan an cire shi daga jikin ɗan adam ta tabi'ahu a basar gani na bin shi da kallo fa bajja min ahlihi sai wani sashi na iyalin Abu Salma suka yi raki wato suka ɗaga muryarsu da kuka fa qala sai manzo Allah ce la tad'u ala anfusikum illa bi khair kar ku yi wa kanku addu'o'i sai na alkhairi kar ka zo kana kai tona Allah wadan kwanakin da suka rage mun tun da babu wani kai mummunar addu'a kenan kar kai wannan la tadawu ala anfusikum illa bi khair kar ku zuwa kanku addu'a sai ta alkhairi mun yi rashin wani Allah ya ji kansa Allah rahamshe shi Allah madaukakin sarki yayi mana kaza kaza Allah haka da addu'o'i na alkhairi fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun domin mala'iku suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗa in ta alkhairi kuka yi ma za su ce amin in ta sharri kuka yi ma dai su dai mala'iku za su ce amin sun maƙala sannan annabi ce Allahumma ighfir li abi salama ya Allah kai gafara ga Abu Salama wa rafa darajatahu fil mahdiyyin ka ɗauka ɗaukaka darajarsa cikin shiryayyun mutane wa khalufu fi aqibi fi aqibihi fil ghadirin ka halifance shi fi aqibihi a cikin ƴaƴansa aqib kenan dangin gidansa bil cikin waɗanda suka yi ragowa waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin yi mana gafara shi ma kai masa gafara ya ubangijin talikai wafsah lahu fi kabarki ka yalwata masa kabarinsa wa nawwir lahu fihi ka haskaka masa kabarin nasa rawahu muslim sai kaga ana yawa mutum addu'a ko ma kafin a zo a fara wanka da likkafa tun da garin sai masa idan sa manzon Allah yayi wannan addu'a sanarwa ce za a yi wanka kafin da ce za a yi sauran hidimomi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ne ruwa to yana da sai mutum rufe ido ko ka sa ruwa ko baka sa ba me na sa ruwa dan me a a me amfanin sa ruwa ai tambayar ka ne kawai shi ka sa ruwa dan ne al'adance ana yin ko nan dai manzo Allah ya rufe masa ido an ce ya sa ruwa wannan hadisi rawahu muslim sai mu dakata a nan dan mun shiga hadisin gaba hadisan suna da dan tsawo ba za mu iya kammala su ba sai mu tsaya sai mu kan da Allah ya da muka karanta a cikin hadisin taska a cikin bukari da waka ya fara to manzan Allah ne ya wakar ko kuma wa roƙon ruwa ya ka kaga jahilcin ke wannan shi ne jahilci ne wani duka بيت نوفر أبو طالب أخي كاية كم حجة أكم من أبو ناس بيشا دي حرش اللارتي أكم كلمة استسقاء ديت وأبيض يستسقى الغمام بوجهه ثمار اليتامى عصمة للأرامل أبو طالب كي يبن أن نبي كم من أبو طالب هو بقى مسلمي بني وما تقول بل لا تنكت مغنى روح روايدي أنا يبن زهلتي بيه والله ma'ana muna kafa hujja da aikin annabi da maganar sa yana kafa hujja da maganar Abu Talib ku matsalar ku ɗaya ce wai ko za mutum zai karatu shekara goma da ku wai dan dan bida ya ce wani abu sai kun dawo don zai kake so a yi kuma yana cewa shi mara lafiyan za a ce masa ya ce la'ila a illallah ko kuma za a yi ta faɗa ne a gaban sa har ya faɗa ga shi hadisi ya ce lakkinu motaku lakkinu motaku talqini kuma ai za ka ce masa ce la ilaha illallah ne. talqini sannan kuma ga hadisin bukhari da annabi ya jawo Abu lokacin da ke da mutuwa yana cewa ya ammi kun la ilaha illallah me yawanci tsakanin da salulu Allah wanda ke mun kasance masu da'awa ta sunnar annabi sassan a cikin unguwarmu daga abin da muka ji daga gare ku muna samun matsaloli yan ƙanana har wani aboki na yana ganin mu daina a dalla karka bai masa wannan matsoraci ne shi ne muke son ka yi mana nasiha da haƙuri kamar da dama in za ka yi da'awa ko sai an zage ka sai an mutunci wai kai da kimar ka da kimar annabi ma za a kwatanta ta ba ma za a kwatanta ta kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya fi son sama da kai ba ma za a hada ya fi son sama da dukkan duniya tare da haka ubangiji subhanahu wataala ya jarrabe shi da makiya su faɗa masa bakar magana su zage shi su masa abaci su yi waka su masa zambo wannan da annabi ya ta karo da wannan shikenan ka kuma dan kaje mutanen unguwar ku dan sun masa maka me za su yi maka dama ita da'awa ita ba a neman faɗa ita yin ta da'awar kansa neman faɗa ne a wurin duk wanda baya san gaskiya ba wai sai ka ce mazo mai faɗa ba kana fara ta kace ayi gyara jama'a a bar bid'a dan ayi sunna to su auren su kai da dan tashin hankali to da haka dole a sanai ka dole a faɗa maka babu dadi, dole a zage ka amma kai zaka zo ne kana yi ne dan Allah idan kai hakuri wannan na ƙara ɗaukaka ka ne a wajen ubangiji duk wanda zai zage ka zai zage ka amma da kai baka ramawa da zagi in su sun yi zagi kai kuma zaka ja aya zaka ja qur'ani zaka ja hadisi shikenan magana ta daga ta kare ba abin da ake so dama mai da'awa ya zanto yana da kwarin hujja yana da guzuri na qur'ani yana da guzuri na hadisi ya karanta sirar annabi ya ga dauki ba dadi da kafirai suka yi da shi ya ga gowar ne da annabi sallallahu alaihi wasallam wajen yada da'awa ya yi hakuri yi juriya to kai kuma sai ka ce kawai za ka yi da'awa ba za a faɗa maka bakar magana ba ba zai tafi sai an faɗa maka bakar magana sai ka ga mutum wanda yake jahili bai karatu amma yana son dole shi zai baka ansa jahili ne ba bai karatu ba kai ka san shi bai karatu ba shi ma ya san ka san bai karatu ba to amma tun da waɗansu jahilai yan uwansu suna bin shi shi kenan sai ka hakura kan haka ya zo tara su ya maka ƙarya kana ji kana gani da ranka ana maka ƙarya da ranka ba mutuwa kai ba wannan duk yana daga cikin abin da mutum zai ci karo da shi a fagen da'awa kuma dole mutum ya haƙuri. amma ka ce wai a'a tun da dai an matsa da yawa mu yi haƙuri mu ja baya wannan ya nuna kai rago ne kai ba jarumi ba ba kai rago ne kai ba jarumi ba ne dan mai mafarnata ba su ce su bari ba kai kuma za ka ce kai kuma ka bari ba a sa so ake ka jure na'am a kyale su eh akan samu karin mutane da su. ko da ana ganin an mai an yi wannan tambayar a baya to su kila suna yi ne akan ba su to babu laifi sai Allah za mu yi kokarin mu rika ansawa wato ba abin da yake da wahala maimaita abin da ka faɗe shi a baya yana da wahala sosai ka kamar magana akan kabila da fadl kan mun shayin ta a baya so babu hadu abin da yake a sunna shine annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabalu ne bai yi sadalu ba babu inda annabi ya taɓa yin sadara a cikin rayuwarsa ko cikin sallar farilla ko ta nafila amma kuma idan mutum ya sadara baka cewa baya da sallah sai dai wanda ya kabulu ya fi shi lada ya fi shi daraja a wurin Allah tunda yayi koyi da annabi baya yiwa abinda annabi yi da wanda bai ba a ce da tsaye ne dole abinda annabi yana da fifiko akan wanda bai ba to amma ana magana shi me hukuncin ta rukuni ce cikin rukunan sallah ba za ka ce ba rukuni ce kabulu wajibi ce cikin wajiban sallah faralli ne cikin farallan sallah a'a mustahabbi ne duk wanda yana da lada wanda bai yi ba kuma ba ya da zunubi a kanta amma kuma yayi hasarar ladan da in ya yi da zai samu dole ka yi wannan bayanin haka na'am sallah ya ce wani yana da bukata a yi masa sai a yanzu ce wani yi ne mu inda kuskuren yake ka wa neman addu'a ba shine laifi ba dan me muka mayar da shi sai a masallaci in ka gama da ni in na gama da kai a matsayin ka da dan uwa na musulmi ce ka ce maka wanda addu'a yana da wata bukata wannan babu laifi sannan ba za ba da za bayan an yi ikama a tsaya ana shigaltuwa da ba da sanarwa ne na san addu'a wannan ba daidai bane ba ma za a sauraro wannan ba eh <laughs> to alhamdulillah waɗannan da so zan iya amsawa cikin tambayoyin kuma ina neman afuwar ku idan an tashi wallahi ina sauri kun gare daga tafiya nake ko gida ban je mana bai ta nan gurin saboda haka da an tashi ne ma zan fita da Abuja zan fita sha Allah